tattala kitaba min Allah ɗan katibatul khabara'u hmm. haka ba wala mustahzi'in wa kam sa'a nabiyya min gawm yastahza'u wa rama hum bi da awati min fina il baiti fi amsatun kulluhum usibu bi da'i marada fada hal aswada bin a mudallibin ayi aman mayitun bihi bihil ahya'u Wadda hal aswada bin abdi yagusan an saka hukasar radastis ka'u wa asabal walida kadishatu sahamin kasrat an hal hayatu shaukatun wa hujjatul a ala muhujatil asifalillahi nakatu shawqa'u wa'alala haris likoyuhu wa qaada sale bihara asuhu wasu alwaya'a u hamsattun dai hirar bikad irin wani arba'u da kafin azabihim shalla'u la'u. wa izama ta idan annabi ya karanta kitaban minna lafiya littafi daga allah talar katiba tun mai kore-koren makami talar da hussein ta biye shi. Waka wakafahul mustahzi'ina Allah ya isan ma annabi masu yi mashi izgili wa kam ba kaɗan ba istihza'u izgili sa'a nabiya ya bakanta ran annabi min ƙaunihi daga mutanen shi wara annabi ya jefe su bida a watan da addu'a min fina'il ilbaiti daga kofar dakin ka'aba fana'u karewa lizzalimina ga azzalumai ya tabbata fiha a cikin wannan adaya hamsatun su biyar ne kulluhun dukkan su usibu an masibtar da su a bida'in ku da cuta wanda a warrada halaka al'adwa'u cuce-cuce min jinudihi yana daga rundunar shi ayyu aman matukan makamta wanda al'ahaya'u rayayyu mai yutun bihi matacce ne da shi fada hal aswada bin a mudallibi shi ya halakar da aswada dan mudallibi an cewa istisqa'u kumburin gaba saƙahu ya shayar da shi ka asar radakwar ya halaka da hal aswada bin abdu ya shi ya halakar da aswada dan abdu ya harishatu sahamin suka kibiya a sabal walida shi ya samu walidu wanda alhayyatu macijiya an rakaɗa ume zane kasura ta takaita an hada gabarin wannan tsaron macijiya wai macijiya ba ta kai dahin wannan kibiyar ba shi tahowa ya sai ga an yi irin shanye kiban nan haka to da dahi jikinsu shi kuma bargon shi sai ya jawo wannan kibiyar. ya ta cika a kafa sai ga shi kuma ya ƙarfin ya duka ya cire wannan kibiyar sai ya je gida kahin ya je kuma dahin da ya riga ya gama mamaye jikin shi shi kenan sai ya mutu waƙar shaukatun ƙaya ta yi hukunci alamu hujjatul asi akan asi dan wa'ilu lahin na ka'atu ka yi mamakin ƙaya a shauka mai suka ko mai dahi shi ma kaya ya taka wata kaya da ake ce mazazar giwa mm. shi ma irin ta ya taka wai yana ganin shi ma girman kai ya fi karhin ya duka ya cire mm. wai ba zai cire ba sai ya je gida shi ma kahin ya je gida wannan dahin ya riga ya kama kama jikin shi mm. shi ma ita ta kashe shi alƙuyuhu miyaku alal harisu sun tabbata ga harisu waƙar sala bihar asu haƙiƙa kan shi ya yi zuba da wannan miyakun wasa alwi'a'u jakakkan shi ta yi muni hamsatun su biyar ne duhiratil ardu wanda aka tsarkake duniya bigad ihimu da kashe su a fakaful aza tafin cutatar da annabi shalla'u shanye ya ce bihim gare su kasan san da masu goma ne wanda suka haɗu aka yi shawara kan cewa za a samu gidansu annabi takunkumi ba za a saya gunsu ba ba za a saida musu ba ba hudar da gaba ɗaya an yanke hudda da su to ana na ana na annabi sai ya mafarkin cewa gara ta cinye wannan takardar ba ta ba komai ba sai sunan Allah bismikallahu da ke jikin wannan takardar mm. ya je ma makakan shi abdulmuɗallabi mm. sai ya ce to aiko in dai haka ne wannan al'amarin ka ya girma mm. shikenan ana nan ana nan sai suka sake taro bayan wancan taron da suka yi na wannan sa takunkumin sai suka sake taro sai aka ce to su wa'innan wasu daga cikin sai suka ce to su wa'innan wai dalilin da mai ma za a sa masu wannan takunkumin ba a hudda da su nan take he wani ya ce bai yadda ba he wani ya tashi ya ce bai yadda ba nan dai take he suka rabu biyu biyar suka yadda cewa abu wannan takarda biyar kuma suka ce he an cire wannan takarda san ba zai yiwu ba tunda ba wani laihin da suka yi da haka ta tashi sai aka ce to a ɗauko takardar ana ɗauko takardar sai aka gara ta cinye ta ku he wannan lahun kawai shi suka bari to shine nan malam ya ce hamsatun waɗannan su ɗinnan su biyar ne kaga ai tun da muka fara tun daga aswad bin abdulmuɗalib mm. idan muka fara a yan kalwar za ka ga su biyar ne muka lissafo mm. mm. shine malam ya ce to hamsatun waɗannan su biyar ne su waɗannan wanda aka lissafa su biyar ne wanda til arzu aka tsarkake duniya mm. biƙad ihimu da kashe su mm. fakaful za tafin cutatar da annabi shalla'u ya ce bihim gare su mm. fudiyat an fanshi kamsatu sahifatu biyar ɗin takarda bil kamsati da biyar in kanal fidawo idan fansa ya kasance lil kirami ga manya fitiyatun su waɗannan biyar ɗin da aka fahimci wa'ancan biyar ɗin da su fitiyatun samari ne bayyatu da suka kwana a fi'il a kan niyya aikata alheri wanda a subuhu subahi wal masa'u da yammaci hamida ya gode ma'amrahum al'amarinsu ya la'amrin ya mamakin al'amarin da a tahu zam'atu wanda zam'atu ya zo mashi ba da hishamin bayan hisham hmm. innahu shi alfata saurayi ne al'ata umi aikin kanshi hmm. alhamdulillah hmm. so kuma he gobe za ka ji cikonsu su ne wa'inda suka ce dole he an ba wannan takardai ta sa masu annabi takunkumi wanda suka nuna dole sai an ci gaba da wannan halin da ake ciki mm-hmm. su kuma wannan biyar din da muka fara faɗi mm-hmm. tun daga wannan da ya ce ya la'amura a tahu zam'atu ba da hishamin kaga ba su biyu ba kenan mm-hmm. to su kuma da sauran wa'anda za mu faɗa gobe to su kuma su ne wa'anda suka ce sam ba su yadda da wannan takardar ba an cire ta shine an fanshi biyar din takarda da biyar Break it through down subuh mandi